حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته mun shiga daren talata wanda ya daidai da daren ashirin da shidda ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ashirin da uku ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha hudu mun haɗa wannan cibiya ta musulunci wacce aka fi sani da markazu salafiya mai lamba adireshi 46 layin maji tudun wada karamar hukumar zaria jihar kaduna ta najeriya ba don komai ba sai dan lacca da aka shirya mai yan uwa musulmi sakamakon gabatowar wannan wata mai albarka na azumi lakcocin duk da aka tsara tun daga yau har zuwa daren juma'a gaba ɗaya lakcocin suna da alaƙa ne da watan shi azumi ko watan azumi ɗin wanda muka gayyata a yau zai gabatar da lakcar ne ɗaya daga cikin manyan malamanmu a garin nan malam kuma dr ahmad bello dogarawa nan iriyu zaria ah, mun ba malam topic ana ta sanarwa zai gabatar da lakcan ne akan watan matsayi ko sallar dare falalarta da kuma yadda ake yin ta muna roƙon allah ya malam jagoranci a ƙashin gaskiya dalilin ba malam wannan topic din shine mun kalla hadisin annabi wanda ya kamata a ce watan yan uwa musulmi sun masa kyakkyawan fahimta da manzan tsira ke cewa من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه to wannan kama ramadana da imana da ihtisabar din da zai ta gufira lahu ta kaddama, min zambihi asalin maqsudi kenan wanda na san in Allah ya so abinda duk ya kamata da izinin Allah za a ji daga bakin shi malamin namu ina mai roƙa masa Allah ya yi masa jagoranci zuwa ga abin da yake so ya yarda da shi kuma Allah ya amfanar da mu da shi wannan abu da zai gabatar mana a yau insha Allah ina mai gabatar muku shi da sunan Allah malam bismillah kuma wanda zai zauna a matsayin watan babban bakonmu mai ɗan tofa albarkacin baki bayan sa shi ne.